ba lokacin da na zo yau inda magana ga kusan shi na zo na da wannan aiki sa daya nan da bakwai biyu cikin haka mataimakin shugaban kasa na yau alhaji da salamu da bamiya ya kawo jiki daga asibitin gombe zuwa da sarakuna kuna su nemi wannan aikin an taba alfawari da su za a yi tare ba yayu a zuwa sa annu daga ciki lokacin mataimakin shugaban kasa ya nemi ne yakin kauna da minista na asanti sai jiki mu je mu duba mu bari samu estimate na wannan aikin a lokacin na wurin bakwai da yake nan da wuce ko biyu da yi minista da injiniya sun je sai estimate duka a lokacin da muka gama aikin sakaddu da komi za mu mita sun haka ne mataimakin shugaban kasa je china da magana da ya zo dar da sallah yanzu da ya kai gare shi mataimakin shugaban kasa. To bari mu duba da ka shiga ofis ko ka iya kayi binciken ainihin alkawarin da tsohon shugaban kasa ya yi ina aka kai da wannan maganin ko kwata-kwata dai maganin ya mutu kenan. Ba kuma na yin taimaka da ɗazu bayan da aka yi alkawarin da yan dama sai gani nake cewa a lokacin na mataimakin shugaban kasa ce a yi estimate sai ce ba amma yan bi an taba alkawari da mutanen mu kenan wani an tun estimate ma je da estimate ma na nan ne ga mu da mu duba mu dan gyara ka dan ci mu da shi in fita muka duba ba takarda ko dai da wani yake da ke gadawa kama. alkawarin da aka taba yin nan ma an fara wana kagan da an fara in ka zo za ka ci gaba da shi sai ka gano shi da sauki amma ban zo wani ba haka nan ba inda mu zo mu yi mu yi wani da tafiyan ma ya mana sauki ta shin wannan karo kuma da mataimakin shugaban ƙasa ya ce ku zo da estimate a duba yadda za a yi ba ka ganin wannan irin alƙawura ne da aka saba gani a baya irin na 'yan siyasa wanda aka su cikansu na da wahala. wahala ban ganin wannan sabida mataimakin shugaban kasa na yau ko da ban ban yin shaidan kowa ko zai yi magana na kowa na yi magana madadi ko na yi shaidan su sabida na san su mutum ne da yake yin alfahari yana cikawa Alhaji da mu ya dalilin da ban na gane wannan Alhaji ba mu ya zo mun hadu eh, wato filin masallacin Juma'a ranar Lahadi cikin wannan maganar nan ce yana neman ranar alhamis da bi mu yi aiki ne ni da rigina ne wallahi sallahi ranar alhamis ni na manta kamar ranar za mu yi da tsafta sai ba sai kira na kamar alkawarin da ya kan mu je mu yi aiki ne ya kama ranar da ya sa sai kokari mu je mu yi aiki ne wallahi sallahi to a shi ka gani in dai wani mutum haka irin wani abu haka ya zo ya alkawari da mu mu da ya bar mu baya lokaci na shi kuma tuna muna kaga yan na gwada haka ma mutum ne da yake zai yin da ya sani ko alkawarin da ya zai yi cika. a Allah da ba su da tambar duniya. the